Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC amma wannan karan tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba tara ga watan Nuwamba na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji bayanan wasu masu fashin baƙi 'yan Najeriya game da yadda suke gani zaben Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka zai iya shafa tattalin arzikin ƙasar. To koya mata suka ji da kayan da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta sha a zaben da aka yi? Duka sakamako tun harko har karewa gabana a kai barin ido ba. Da na ga harka zata juya da mu. Kawai fat fat fat fat nike jin gabana na haɗuwa Wallahi sai da na yi rashin lafiya. Wata mata kenan daga jamhuriyar Nijar za ku ji ƙarin bayani dan an jima kaɗan za kuma ku ji ƙarashin hira da na yi da Muhammad Lalo akan zaben na Amurka. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan mahimmancin amincewa 'yan takara da sakamakon zaɓe a koyaya mata kaya. lamba da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. masu are assalamu alaikum zababben shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce ba zai taɓa mantawa da rawar da ma'aikatan ƙasar suka taka ba wajen zaben shugaban ƙasar da ya bai wa kowa mamaki a tarihin siyasar amurka ya ce mutanen da da aka manta da su a wani lokaci can baya ba za a sake mantawa da su ba yanzu trump dai yana magana ya yi wannan magana ce cikin sakonsa na twitter jim kaɗan da bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben ya ce za su kasance tare fiye da yadda suke a da a ranar ashirin ga watan janairu mai zuwa idan rabbana ya kai mu za a rantsar da sabon shugaban kasar wanda sananne ne wajen sake magana ba tare da auna ta ba zai zama shugaban amurka na farko wanda ko takarar mai unguwa bai taɓa yi tsayawa ba balle a ce soja ko kuma wani mukamin da ya kai ya kawo trump dan shekaru saba'in da haihuwa shine kuma zai zama shugaban amurka mafi yawan shekaru har na tsawon shekaru hudu da yawa mutane sun yi masa tsammanin ba zai taka a zo a gani ba kuma har kafofin yada labarai suke zundansa wajen zaben amma kuma sai gashi ya bada mamaki ta kada madan hillary clinton wadda ita ce mace ta farko ta so zamowa shugaban kasa amurka ta farko biyo bayan bayyana trump a matsayin wanda ya lashe zaben hillary ta kira shi wato zaben shugaban domin taya shi murna da safiyan yau laraba shi kuma ya ce yana tabbatar wa daukacin amurkawa ya yi alkawarin zamowa shugaban kowa da kowa da ke nan amurka Ƙasar Turkiyya ta bayyana goyon bayan ta ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Amurka wato Donald Trump. Shugaba Recep Tayyip Erdogan ya bayyana cewa wannan zaɓen zai buɗe wani sabon babi na harkokin ƙasar ta Amurka. Erdogan yana magana ne sa'ilin da yake wa taron 'yan kasuwa jawabi a birnin Istanbul. Ya ce a madadin shi kansa da kuma ƙasar Turkiyya baki ɗaya suna kallon wannan zaɓe a matsayin shawara mafi a'ala da amurka suka ɗauka. kuma yana fatan hakan zai taimaka zai taimake su a yanzu da ma nan gaba. sai dai kuma cikin jawabin nasa ya ji ruwaye mai kama da wanka inda ya bayyana trump a matsayin mutum mai ra'ayin riƙau game da addinin musulunci wannan kuma yana mayar da martani ne akan kalaman trump din na hana musulmai shigowa na amurka a wani lokaci har 'yan jam'iyyar erdogan wato ak party ta umarci a sake wa dogon ginin nan na trump suna shi dai shugaban na turkiya erdogan musulmi ne na kwarai wanda ke nuna kansa a matsayin mai kare addinin musulunci a duk inda yake cikin duniya sai dai kuma a zahiri shugabannin biyu suna da abubuwa da suka kama da juna domin ko masu kula da al'amuran da kan je su komo a kasar ta turkiya suna kallon tom da edwan a matsayin wasu masu karfin gaske da suka shiga filin da ba nasu ba wato siyasa kana ga su da kalamai masu harzuka mutane labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ga bisa dukkan alamu kasar rasha ta samu sakamakon zaben amurka a matsayin abin da take fatar ganin ta samu da farko dai an zargi kasar ta rasha da katsalandan wajen gudanar da zaben na amurka domin ganin donald trump ya yi nasara haka kuma an tuhume ta da kutse cikin harkokin duniyar gizo na amurka abinda shugaba vladimir putin ya sha karyatawa a wani sakon da shugaba putin ya aika wa trump ya ce yana fata ya aiki da shi domin harɓaka yarjejeniyar da ke tsakanin kasashen biyu wanda zai fidda su daga cikin rikicin da ke tsakani ta da kawo ƙarshen wasu rudanin da ke kasashen duniya tare da haɗa kai da yadda za a inganta matakan tsaro a duk duniya samun nasarar hakan ko shine shugaban ya samar da kwakwarin tawagar kwararru a harkokin ƙasa da kasa wasu daga cikin waɗanda ake sa ran su shiga cikin wannan sahunko sun haɗa da sanata jeff session shi da bob coker dukkansu 'yan jam'iyyar republican masu sassaucin ra'ayi game da fito na fitan da amurka ke yi da ƙasar ta rasha duk da yake 'yan kasar somaliya ba su samu abin da suke bukata ba ganin gwanarsu ta zama shugaban kasa amma kuma sun shiga tarihi domin ko wata 'yar amurka amma 'yar asalin somaliya din ilham umar ya shekaru 34 asalin somaliya ta yi nasarar zaben 'yar majalisar wakilai daga jihar minnesota wanda wannan shine karo na farko a samu 'yar asalin somaliya ta kasance cikin majalisar wakilan kasar labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da zaben sabon shugaban Amurka Donald Trump da aka yi. Da koyaya makoma tattalin arzikin kasar da kuma nahiyar Afirka za ta kasance biyo bayan zaben? Za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Sanusi Adamu ya aiko mana. I want to tell the We will deal fairly with everyone, with everyone, all people and all other nations. We will seek common ground not hostility, partnership, not conflict. Sabon zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump ke fadin, ina wa duniya cewa kishin kasar mu Amurka shine muka fi fifitawa. Za mu yi wa kowa da kowace kasa ta duniya adalci. Za mu nemi haɗin kai ba yaƙe-yaƙe ba. A jawabin da ya yi wa magoya bayansa da safiyar yau a shalkwatar gangamin yakin zaɓensa da ke birnin New York. Na hira da wasu 'yan Najeriya kan wannan jawabi na Donald Trump. Kowace irin fahimta suka yi wa jawabinsa da kuma tasirinsa kan Najeriya. Najeriya da nahiyar Afirka baki daya. Da farko ga mai fashin baki kan harkokin siyasa da na diplomasiya Dr. Umar Ardo da tsohon gwamnan jihar Gongola Jamhuriya ta biyu ambasada Wilberforce Juta. To kamar yadda nake tsammani zai gyara tattalin arzikin kasar mu saboda na farko ina gani dola ita kanta za ta sami saboda yawancin mutanen eh, kasuwa especially wall street eh, ba su na ba su tamba ba su ji dadin yadda shi Trump ke yayi campaign nashi ba so kowa ya tsorata duniya yana gani kamar Trump zai zo ya kawo a ƙasa kuma wannan eh, zai taɓa kudin america zai kwantar da dolan su maybe in mun mun sa'a sai raising din eh, eh, naira mu vis a ah, vis Uh, exchange rate na dola watakila zai taimaka wa economy. Game da irin zazzafar kalamai da sabon shugaban kasar Amurka Donald Trump ya rika yi a lokacin yakin neman zabensa idan aka kwatanta da jawabinsa na safiyar yau da kuma makomar kasashen duniya ta fannin tsaro da kuma tattalin arziki kuwa ga Alhaji Kabiru Marafa da Alhaji Mafindi. Shine mutum shi ke zaɓe wai na kuriya amma ta tattalin arziki gaskiya sai mun duku don kada don Trump mamudu duku ba wanda ke ba kowa komai sai Allah ba wanda ke azurtawa sai Allah wanda ke dawo kan mutum sai amma in dai Afirka ne ba ma Najeriya ba zama matsala zai je kan koskori ma inda suke da bukatan biyan bukatan kansu kamar kaurar da embassy nasu daga Tel Aviv zuwa Jerusalem da kuma karfafawa Tanyahu da kuma wasu abubuwa dai na jawo dukiyar da Amerika ta bari suka tafi waje su dawo ciki da kuma mayar da duk kasuwanci na Amerika hannun 'yan kasuwa maimakon gwamnati banda wannan ba wani shugaban Amerika da zai zo ya canja abin da yake ƙasa zaune nan ne a don ba mutum ɗaya ne shirya shi ba. Abin jira a gani shine irin kamun ludayin salon mulki na sabon zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump bayan ya ɗauki rantsuwar kama aiki a watan Janairun shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a matsayin shugaban Amurka na arba'in da biyar. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. To 'yan jamhuriyar Nijar su ma ba a bar su a baya ba wajen bayyana ra'ayi game da zaben na Amurka da aka yi musamman ganin yadda faduwar Hillary Clinton ta zo da bazata. Wakilin murya Amurka daga Yamai, Sulaiman Barma ya aiko mana da rahoto. Nasarar da Donald Trump ya samu a zaben shugaban kasar Amurka wani abu ne da ke matukar ɗaukar hankalin jama'ar Nijar musamman da yake wasu na kallon abin tamkar na bazata. Ko da yake Alkasim Abdurrahman wani mai ra'ayin manufofin ɗan takarar na jam'iyyar Republican bayan nuna murnar wannan galaba cewa yake dama su sun san za a rina saboda haka ba mamakin komai a tare da wannan nasara in ji shi ba wani ba saboda mun san akwai wahala eh, amurkawa eh, su kara ba wani bangare na siyasa su eh, dama bayan shekara takwas ko kuma su ɗauki wannan mace Hillary Clinton wanda wasu shakku ma suka shiga kanta bisa magana kiyaye sirrin ƙasarsu. wannan shine kuma babban abin murna shine canjin da duniya za ta samu na ɗaya yanzu za mu zauna cikin wata duniya mai kwanciyar hankali inda amurka ba za ta zama wata ƙasa mai barazana ba eh, sauran ƙasashe ba masu ra'ayin hillary clinton irin su shugabar kungiyar sos feb mai kare hakkin mata da yara hajiya maryamu musa ta bayyana kaduwa da kayan da 'yar takar democrat ta sha duka sakamako tun farko har karewa gabana akai barin ido ba da na ga har ka zata juya da mu kawai fat fat fat nike jin gabana na haɗuwa wallahi sai da na yi rashin lahiya jikina ya kwashi zahi duka na suka kulle suka mini din na ce to mene ne wanga abu wajen karye uku na fara ganiya da farin ban gane ba tunda shi wancan ai ya haɗu ya ce sai ya yi kayi amma su kan kansu amurka da yawa fi sabirin lahi ba su yi tsammanin ba ta haɗi balantana mu haka dai shi ma shugaban kungiyar muryar matasa habila rabi'u cewa ya yi sakamakon zaben na amurka ya jefa shi cikin zulumi ya zo ya ci zaɓe ƙarƙashin aƙida da kuma hankali irin nashi na kawo bambanci tsakanin al'umma da jinsuna sannan kuma na nuna cewa a cikin harka ta addinai ma zai iya shiga ciki ya kawo cikas wannan ya sa muke ganin mun damu sosai kwarai da gaske muka ji cewa yau kamar ma mutuwa ce aka yi muna a duniya lura da irin muhimmiyar rawar da kasar amurka ke takawa a game da tafiyar kasashen duniya ya sa dukkan malamai bayyana fatansu ga sabon shugaban ƙasa Donald Trump. Fatanmu shine Allah ya sa eh, wannan manuhohi da yake da su Allah da yake shi ke yin komi ya ƙaddara idan ya zo Allah ya sauya manuhohin shi. Kashi da ya samu ya yi magana. Magana nan tashi ta fara kwantar da muna hankali. Tunda ya ce shi haɗa kanu mutane zai yi. To muna son ya ci gaba da maganar wannan. Kuma bisan ɓangaren hakin mata muna son har yanzu su ƙarfafa ma ƙasashenmu. Eh, yaƙi da 'yan ta'adda kasu saki. Abin jira a gani shine yadda hulɗar Amurka za ta kasance tsakaninta da ƙasashen duniya. Kasancewar sabon shugaban ƙasar da ke matsayin jagorar duniya bako ne a sha'anin mulki da ma harkokin siyasar kanta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Yau ni abin da ke damuna, siyasar ƙasar mu ke ban tsoro. Yanzu kuma ga ƙarshen hirar da na yi da abokin aikinmu Muhammad Lalo ɗazu da safe. Inda na tambaye shi kowane darasi ne ƙasashenmu na Afirka za su yi koyi da shi dangane da wannan zaben na Amurka da aka yi ga abin da ya ce. Wato akwai darasin da za a koya da dama da ƙasashenmu na masu tasowa musamman ma a nahiyar Afirka. Mm. musamman tun kama daga yadda aka da yanayin yaƙi neman duk da ma dai wannan karan amurka ana cewa an samu wasu abubuwa da ba saba gani ba kamar irin kalamai marasa daɗi amma babban abu shine idan an kada mutum a zaɓe ya fito ya amsa har ya kira shi wanda ya lashe zaɓen ya taya shi murna ko da ke a Najeriya an fara kamanta hakan kamar abin da magani a zaɓen da aka yi shekarar ta gabata mm. sannan kuma kada mutum ya ɗauki irin wannan lamari na zaɓe a matsayin wani abu na ko a mutu ko a rai a ce mutum zai ɗauki doka a hannu ya fara fasa abu ko ya fita da suma ko na abu wannan abu ne wanda ya kamata kasashen mu tsaya a nasu sosai a koyi darasi a kai idan an yi abu ya zo aka kammala shi ya wuce a tunkar abin da ke gaba kada a tsaya na abin da ke baya saboda a ce ta kasa gaba. Zancen siyasa ba fushi ake ba kun ba fada ake Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan mahimmancin amincewa 'yan takara da sakamakon zaɓe ko ma da yaya ta kaya sai a kira a bayyana ra'ayi amma kafin nan ku shaƙata da wannan waƙar. Rana yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. masu sauraron mu muna son yau mu ji ra'ayoyinku akan muhimmancin amincewa 'yan takara da sakamakon zaɓe mun sami kira na farko daga yobe. eh haka ne wannan gure na Allah Allah ne bai saboda haka yi mace Allah ya tafi ko kuma Allah ya taimaka mm. Allah sa gama lafiya to amin ita kuma ce ta runguma kaddara haka Allah ya dubo mata to da wa muke magana daga Yobe Musa ne daga Yobe to malam musa mun gode da ra'ayinka Allah rufa a a tashi lafiya to jama'a masu sauraro mun samu wani kira daga kano salamu alaikum wa ke kira daga kano oh daga zamfara ne to wane ne daga zamfara mahmud salo kaura na mu daga jihar zamfara To Malam Mahmud me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai? Gaskiya muhimmancin amincewa da sakamakon zaɓe mm. abu ne mai kyau domin tattakon da ƙogin yana da Clinton ta nuna a wannan zaɓe na Amurka abun koyi ne ga shugabanninmu na Afirka. domin ba tare da tajirijin waya ba ko wani ce ce ku ce tana jin sakamakon zaɓe ga yadda ya kaya duk da yake an hasashe ta zaɓe na shi zaɓen amma kuma ta amince da wannan sakamakon zaɓe to gaskiya abin koyi ne ga kasashen na afirka hmm. domin shi ke kawo magoya baya su kwantar da hankalinsu ba ya tara hankali ba ba ya rikici ba ba nan zubar da jini hmm. to wannan zaɓe na amurka akwai darasi babba da kasashen na afirka za su koya idan an ce kai za ka ci an yi hasashe kuma da ƙarshe allah bai baka ba sai ka yi hankuri ka ɗauka allah ne bai baka ba ka haƙi gaba. to malam mahmud kenan daga zamfara mun gode yanzu kuma bari mu je jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Umma Mala Aliya daga dogon a cikin jamhuriyar Nijar. To Mala Ali menene ra'ayinka? Mm, muna jan ka. Abin a na duka ga wanda zaɓe da an kai. Eh. Dole ne na kasa mutu aka danta ba mu ji daɗin shi ba a ce wanga da ba a son ya samu. don mun yi tsammanin wata gwamnati ta da samun zaɓen don sun da ita wa gwamnati abin da ta karanta da shirin cikin abin a ta Amerika. To Malam Ali, Malam Ali ban tare fashin ka ba. Muna son ne mu ji ne mahimmancin dan takara ya amince da sakamakon zaɓe ko da ya faɗi musamman ma da in ya faɗi. A kwanan ko da Nijar aida da an kai zaɓe an takara faɗi shi da kai ke yalle ya faɗi. lallai shi ta mace ai ta ba da kayi ta ke sa hawan ta da yanzu ta san lawarin zabe tun da kaga ta hidda sunanta cikin duniya a ce mace ga ta cikin ƙasar Amurka ta yi takara ta yi takara Allah ya ba ba ta abin samu ba to malam Aliyu kenan daga Nijar mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Plateau Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Kuna magana da Abdullahi Fari mai gyaran Togo daga Jos Plateau. Tun Malam Abdullahi muna jan ka. to ni da ban yi wani fargaba da wannan zaɓe ba saboda mm. yanzu wannan abin da ni ya koyar mana shi demokradiyya shine mutum ya nuna kasan shi yake so abin da donald trump ya yi kenan ya samu karfi a kan mutanen america ya nuna cewa shi ba ruwan shi da wani kasar duniya ban da mutanen kasan shi saboda haka duk mutanen afirka da mu 'yan najeriya ya kamata mu nuna son kishin kasanmu shine abin da donald trump ya samu ya ci zaɓe Assalamu alaikum Abdullahi Fari ne Togo daga Jihar Plateau. To Malam Abdullahi mun gode yanzu kuma bari mu je Katsina. Garba Buna ne kuke magana da shi daga Katsina Najeriya. To Malam Garba muna jan ka. To wannan zaɓe alhamdulillahi ya zama ya aya ga ainihin ishara ga mutanen Najeriya da duk duniya baki ɗaya. Saboda su sun zama sun tsaya maɗaurin ki ɗaya. ba ruwansu da wani bambancin addini ko wani bambancin launin wata su abin da suke so dama su biya bukatunsu su cimma muradunsu su zama tsintsiya a ki daya ya zama darasi a mutanen najeriya baki da to malam garba mun gode jama'a masu sauraron mu yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan muhimmancin amincewa 'yan takara da sakamakon zaɓe sai a kira a bayyana ra'ayi mun samu kira daga adamawa Salamu alaikum dawa muke magana daga Adamawa. Alhaji Ali ne daga Adamawa. To Alhaji Ali muna jan ka. Da wato game da zaben Amerika nan. Ai. Ni a gaskiya da na fi so Hillary Clinton ta shiga da da ba ta ba kuma Allah ya tabbatar mana da alherinsa. E, to menene kake ganin mahimmancin dan takara ya amince da sakamakon zaɓe kamar yadda ita Hillary ɗin ta yi har ta kira shugaba shi zababban shugaba Donald Trump ta yi mishi murna. Eh to san zaɓen Amurka da namu na Afirka akwai bambanci. Su nasu suna so su haɗa kansu su gina ƙasansu. Namu Afirka kuma mun ba ni ba ɓata. Ya To amma kuma hakan kana ga ya dace? To Alhaji Ali kenan bai dai ba mu ansa ba sosai ko koye mana ƙarin bayani layin shi ya goce yanzu kuma bari mu je azari. Salamu alaikum da wa muke magana daga azari. Malami na azare ko kana jin mu? Mu muna jan ka. To ga dukkan alama layin malamin azare ya goce sai ya sake kuma kokari ya ga ko zai samu. Jama'a masu sauraron mu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu yana cewa karfe uku da minti hamsin Mun samu wani kira daga Abuja. Salamu alaikum da muke magana daga Abuja. malami na Abuja ko kana jan mu? Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Kuna magana ga Baba Merodi ne. To Baba Merodi me za ka ce game da abin da muke tattaunawa? Abin da nake so in ga muku abin da ake tattaunawa kai cin Donald Trump. Muna jan ka Baba Merodi. To don haka ne ina mamashi fatan alheri. Mm. To baba mai rodi mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kebbi. Hello. Hello da wa muke magana daga Kebbi. Abdullahi Muhammad Tunga. Tumala Abdullahi me zaka ce game da muhimmancin amincewa dan takara da sakamakon zaɓe? Gaskiya wannan abun ya nuna da taku kwadon gaske muna bukatan a nan Afirka a dinka yin irin wannan aƙida ta yarda da amincewa da sakamakon zaɓe dole ya zo saboda wannan abun Allah shi ke kawo shi hmm. duk abin da Allah ya kasance haka bai kasance ba wanda ya canza abun don hmm. hakan ga yana da kyau a rinka koyi da wannan don zaman lafiya ya kwantar da hankalin mutane jama'a magoya baya to malam abdullahi kenan daga kebbi mun gode yanzu kuma bari mu je asaba salamu alaikum da wa muke magana to layin malami dai daga asaba ya goce amma idan ya yi kokari kila ya kamo mu in ya samu nasara to masu sauraro har yanzu dai muna da ɗan sauran lokaci kuna iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan shin menene mahimmancin amincewa ɗan takara ko ɗan takara ya amince da sakamakon zaɓe bayan ya faɗi zaɓe kamar yadda aka gani a nan amurka ko da yake a najeriya ma an ga haka a zaben da aka yi na baya shugaba goodluck jonathan shi ma ya amince da sakamakon zaɓe ba tare da wata matsala ba nan amurka ma an sake to menene mahimmancin yin haka mun samu wani kira daga kaduna eh, wa alaikum salamu da wa muke magana to kuna magana da asuba mai fata daga yawuri jihar kebbi Awo daga jihar Kebbi ne to muna jan ka. so da farko dai ina so in yi ma magoya bayan Hillary Clinton jajen wannan rashin nasara da ba ta yi ba. Mm. Sannan bayan haka ta Afirka da ta Amerika akwai bambanci. Mm. Domin a Afirka za a ga an yi zaɓe an yi magudi a saci akwatin zaɓe a shekaru da gudu. wanda kaga amerika ba a yin haka nan hmm. inda za a yi zaɓe sahihi ingantacce to malam dan asaba lokaci ya kawo jiki da mun ji ƙarin bayani daga gare ka amma anan za mu dasa aya sai kuma gobe idan allah ya kai mu zamu mu ba ku wata damar yanzu kuma ga shirin murya amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Zuwa shekarar 2001 ne mace-macen mata da ƙananan yara wajen haihuwa ya sauko ƙasa sosai da wurin kashi 75 a ƙasar Afghanistan yayin da shekarun hasashen daɗewa a raye ya ƙaru daga shekaru 42 zuwa shekaru 62. Hakan ko ya biyo bayan irin yunkurin da aka yi ne na samun ƙarin ingancin ababen kiwon lafiya daga kashi 9 zuwa kashi 67 a shekarar 2001 akwai gidajen talabijin ɗaya ne tilo wanda kuma mallakan gwamnati ne. amma yau akwai tashoshin talabijin 75 kuma daga cikin waɗannan biyu ne kawai masu zaman kansu haka kuma ba wayan salula ta hannu a wancan lokacin amma yau akwai sama da wayan hannu ta wayan salula a hannun mutane da ya kai miliyan goma sha takwas wanda kusan wannan ya hada kasar ta afghanistan da kashi 90 da mutanen duniya sai dai duk waɗannan sauye-sauye da kasar ta samu har yanzu tana fuskantar kalubale da dama domin ko yau kungiyar taliban tana ta kokarin ganin ta ci gaba da gwada karfinta da kasar afghanistan ɗin. abinda kasar ta tsaya kan kafafunta tana nuna wa 'yan taliban din yatsa tana karya kuta sha karya kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka john kerry ke cewa sai dai akwai hanya ɗaya da aka bi domin warware wannan matsalar tsakanin 'yan taliban din da gwamnati kuma wannan hanyar ita ce ta siyasa ko kuma a siyasance in ji sakatare keri ya ce ta hanyar zaman lafiya ne kawai afghanistan za ta iya samun kwanciyar hankali da ci gaba ya ci gaba da cewa ba shakka janye sojoji da dakarun yaƙi ita ce kaɗai hanyar da za ta kawo zaman lumana a ƙasar kuma kasashen duniya sun san da haka wannan ne yasa kasashe 70 ciki ko har da amurka suka yi alkawarin taimakawa kasar ta afghanistan da kuɗi har dala biliyan 15.2 daga yanzu har zuwa shekarar 2020 wannan gudunmawar ta ƙasa da ƙasa da ƙasa ta afghanistan ke sa ran ta samu ba wai zai taimakawa gwamnatin kasar ta samu nasarar murkushe kungiyar taliban ba ne kawai a'a har ma da karawa tattalin arzikin kasar kwarin gwiwan tsayuwa da kafafunsa kana ta samu nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa da inganta kare haƙƙin bil'adama sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce amurka za ta zurfafa dangantakanta da muhimman bukatunta tsakaninta da afghanistan kana za ta yi aiki da majalisar dokokin amurka domin samar da taimako ga fararen hula daga wannan lokaci har zuwa shekarar ta 2020 kerry ya ci gaba da cewa wannan shine gudunmawar da amurka za ta baiwa kasar ta afghanistan ha kuma za ta ci gaba da taimakonta har sai ta ga cewa kasar ta fara tsayawa da kafafunta. Shirin murya Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya ce ba zai ba mantawa da rawar da ma'aikatan ƙasar suka taka ba wajen zaɓen shugaban ƙasar da ya baiwa kowa mamaki a tarihin siyasar Amurka. Ya ce mutanen da da aka manta da su a wani lokaci can baya ba za a sake mantawa da su ba. Ƙasar Turkiyya ta bayyana goyon bayan ta ga zaɓen shugaban ƙasar Amurka wato Donald Trump. Shugaba Recep Tayyip Erdogan ya bayyana cewa wannan zaɓen zai buɗe wani sabon babi na harkokin kasar ta amurka edward yana magana ne sa'alin da yake wa taron 'yan kasuwa jawabi a birnin istanbul ga bisa dukkan alamu kasar rasha ta samu sakamakon zaɓen amurka matsayin abin take fatan ganin ta samu da farko dai an zargi kasar ta rasha da katsalandan wajen gudanar da zaɓen na amurka domin ganin donald trump ya yi nasara ha kuma an tume ta da kutse cikin harkokin duniyar gizon amurkan Da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Kelvin ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.